yanzu dare ne na asabar 17 ga watan jumadal akhir ijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 25 ga watan march shekara ta 2016 wannan shine kasan na 48 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn radiyallahu anhu sanata ihda wa sittina hijriya wallafan usman bin muhammad al Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani har yanzu dai malam yana tattauna mana a ɓangaren da ya kira da ahammul ahadas fi khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu abubuwa mafiya mahimmanci waɗanda suka faru a lokacin khalifancin sayyidina umar khalifancin sayyidina umar a karan kanshi abu ne mafi mahimmanci shi ma karkace ɗakun abubuwan da suka faru ita kanta ko wannan halifancin a tsuran shi to abu ne mai matukan mahimmanci an bayyance wannan da kyau ku sau da umar kamar yadda muka ji shi ne kamar wata katanga wanda allah maɗaukin sarki ya sa ya zame ne mararraba tsakanin wannan al'umma da kowane irin fitina da zai iya abko mata ne mai mahimmancin rayuwar umar allah ya kara mashi yarda a karatun da ya gabata mun tattauna bude baitul Makadisi da sayyidina umar ko umar bai komi ba a rayuwar shi ko umar bai komi ba a halifancin shi sai wannan umar ya cancanci yabo haka ya cancanci a yaba mashi to ballantana yau za mu tashi fatahu tustar والصوص وأسر الحرمزان سنة سبع أشر الهجرية wannan wasu abubuwa ne masu mahimmanci da ya kamata a ce musulmi sun sani yanzu da za a tambaye ka ina ne tustar sannan ina ne sos ba san su ba me yasa abin da yasa baka sani ba shine waɗannan abubuwan mun taso mun ga malamanmu ba sa ba da mahimmanci a kansu abin da ake ba da mahimmanci a kai shine abin da zai gina girma nan take amma ka san aikin da magabatanka na kware suka yi wannan ba ba shi mahimmanci ba kwata-kwata to kuma wannan shi ya baiwa waɗannan miyagun aƙidin dama suka iya shigowa suka shimfiɗa ɓannansu a cikin jama'a musamman shi'a domin shi'a sun zo da buhuna na ƙarerayi inda suka rika zubarwa suna loda ma al'umma me yasa al'umma suka karbi ƙaryen shi'a shine ba su da makaman kare dangin da za su ƙaryata shi'a kai tsaye ma ina muku rantsuwa da allah yanzu an samu makaman kare dangin duk abin da zai faɗi sai ka ce mun san abin da ya faru a wajen an fahimci wannan da kyau ko kamar yadda na gaya muku ba sauri muke yi ba inda sauri muke yi da zuwa yanzu da yanzu mun kusan gama wannan abin da ya rage mana ba muna bi sannu sannu masu iya magana suka ce kwana nesa a gama ma a lokaci ɗaya kuma kamar an gama maka littattafai da yawa an bude idanka an haska kama yadda za ka shiga kibɗa-kibɗan littattafai ka iya bincike ka zaƙulo bayanai a cikinsu ina ganin wannan alheri ne mai yawa wanda gabatar da shi kuma wannan alherin yana ƙarewa ne akan shekunan albani da ya zaƙulo wannan littafi fara karantar da shi ba na zaton a ƙasar na akwai malamin da ya fara karantar da hikima kuma ba mala albani ba duk wanda suka fara sun fara ne a bayan shi ma akwai wanda ya yi to a hakikanin gaskiya bai shahara da shi ba misali kamar littafin asarin albattar e ko da wani ya san shi ya karantar amma dai ba kamar albani ba kamar littafin sifatu salatin nabi kamar littafin ahkamul jana'is an gane kamar littafin ɗariƙus salihina kamar littafin ɗibbin nabawi kamar kitabin shari'a an gane waɗannan littattafai za ga malam albani kusan allah maɗaukin sarki shi kaɗai yi ma wannan baiwa da ya sa littafin kuma ya shahara littafin a cikin al'ummar musulmi kasantuwan mahimmancin littafin a addini da kuma rayuwar musulmi ɗin allah ka kai haske kabarin shi to yau malam zai mana bayani akan buɗe garin tustar da sos wa asrul hormuzan da kuma yadda aka kamo hurmuzana a shekara ta sha bakwai bayan hijira shi wani hurmuzan aimin ɗan tattauna magana a kan shi haka a lokacin da aka kashe sayidina umar abdurrahman ɗan gidan sayidina abubakar ya ba da labarin cewa ya ga abu lu'ulu'a da hurmuzan suna tattaunawa kuma makamin da aka kashe sayidina umar yana tsakaninsu a lokacin ne ubaidillahi dan gidan abdullahi dan gidan sayyidina umar ya dauki makami ya je ya sare wannan hormazan din sannan ya je ya sare lu'ulu'a yar abu lu'ulu'a sannan da wani abokin tattaunawansu guda daya wani kirista ya sunan shi kun hmm? gani ku ya sunan shi ai anan muka karanta kuma na san kowa yana da shi a gidan shi hmm tuna ba da aiki sati mai zuwa zo da suna allah ya taimake mu mahala ya ce sababu ha wai menene sababin wannan yakin sababin yakin anna yazdajirt yazdajirt ne malaka malikal furusi sarkin farisa kana yuharridu ahla faris kullun shi ba abin da yake illa ingiza mai kantu ƙara ingiza mutanen faris yake yana tunzara su alal arab cewa lallai larabawan me suwaye larabawa ai aji a gogere ne manta fa an gogere ne da su a kadisiya kuma sun gane cewa larabawa ba kan wallasa ba ne amma sarkin nan ƙara tunzara su yake yi yana ƙara nuna musu ai ko a wancan lokacin ma da aka yi nasara a kanmu ai idan ba mu shirya ba ne kun gano wannan to yanzu an shirya hatta ƙadul Ohoda, yana nan yana ingiza su har aka waye gari sun warware alkawari allati bainahum wanda aka kulla shi tsakanin su waɗannan arna na farisa da kuma musulmi a madina ba'adal qadisiyya wannan fa bayan yakin qadisiyya ne mun tattauna yakin qadisiyya ta kaice haka to bayan da aka yi lagalaga da su a qadisiyya ne sarkin su ya koma yana ta ingiza su yana ta tunzara su yana ta kokarin nuna masu wannan alƙawarin ma ba wani abu ne kawai su ta da shi ba a san musulmi da ta da alƙawari ba jama'a ku zauna da mutane a yi alkawari ka nuna ka aminta al'umma su yadda bayan nan kuma daga baya ka zo ka warware ba mutumin kirkin da yake wannan a duk duniya tun da aka yi duniya ba mai warware alkawari sai ɗayan mutum biyu ko dai zunzurutun namijin kafiri irin yazdajir sarkin farisa ko kuma hamshakin munafiki amma musulmi bai saba alkawari an gano wannan da kyau ko Allah ya taimake mu mala ya ce wa gairi aminal ma'arik in musulmi zai gaurara alkawari ko to sai ya taro jama'a duka da duk wanda aka yi wannan alkawarin da su da wasunsu ya gaya masu illan wancan alkawarin sannan sai ya ja layi suke shi amma bai zuwa daka kawai ce ya da kaza ba a haka musulmi baya haka ko lokacin da annabi zai soke alkawarin da aka yi da kafirai na ba yaki sai da ya bari sai ranar hajjul akbar a ran da kowa ya zo arafa sannan ya aika abubakar da sai na ali su je su shela mun gano wannan kyau ko a gaya masu bara'a daga allah ta biyo ta hannun manzan allah ya aiko a shelanta masu yawmal hajjil akbar annan laha bari'un minal na wa an gano nan da kyau ko kuma ba inda zai musulmi kawai dan yan alƙawari shi daga baya ga wani wani abu sai koma yana ta sukur sukur sukur sukur sukur sukur sai ce wai a ah, wannan abun wai bai da shi ba ba wannan a musulunci kwata-kwata in kuma akwai a musulunci ka ce an nuna maka ina yake Allah madaukin sarki ya kyauta mala ya ce wa gairi haminal ma'arik akwai yaƙe-yaƙe da aka yi ƙarshensu kuma aka yi alƙawura da su waɗannan kafirai na zaman lafiya ba kadisiya kaɗai ba kun gano wannan da kyau ko yaƙe-yaƙe a sagira 'yan ƙanana-ƙanana haka wata akadu aka zauna aka goga gemu da gemu aka yi alkawari aka ƙulla shi muna-muna alaƙitalin musulmi na bayan an gama shi wancan sarkin ya tunzara waɗancan arna cewa su fita kawai su yaƙi musulmi ba wani abu alkawarin a takata kulamma balagal khabaru umar ibn al-khattabi yayin da labari ya iske sai na umar cewa sarkin farisawa fa ya taka alkawarin da aka yi da shi kuma ya gama tunzara 'yan tsirarin da suke kewaye da shi cewa a daren ma musulmi ba sani ba sabo amara sa'ad bin abi waqqas ai anan sayyidina umar yace a abinda suka yi kenan sai aika masadu dan abi waqqas ay yab'atha jayshan ila al-ahwas cewa ya marmaza ya marmaza ya tura sojoji garin ahwas bi iza'il hormuzan garin da ke dab da garin hormuzan sau da hormuzan sarki ne amma yana ƙarƙashin sarki yazdajir ne kun gane kuma wannan daula na hormuzan in aka batta da fuka-fukanta to ba ƙaramin illa ce za ta yi sojojin musulmi da ke tasowa za su kai ɗauki ga sojojin musulmi da za su yaƙi yazdajir ba kun gane wannan saboda gogewa da ƙwarewa da iya dabaran yaƙi sayyidina umar sai ce a je a samu ɗaya daga cikin fuka-fukan asari kun saka manzan Allah yi lokacin da aka je fatahu makka kafin fatahu makka sanda aka zauna aka yi alkawarin zaman lafiya tsakanin annabi da kafiran makka a lokacin da aka je hudaybiya ai annabi da ya ga an yi alkawari eh an yi alkawari eh sai auna sai ya ga wasu arna ne suka fi kawo mai cikas a duk lokacin da in yi tinkari garin makka da yaƙi suke zama mai barazana barazana ta fuskan suna da ƙarfin soja barazana ta fuskan suna da makamai barazana ta fuskan suna tallafa ma duk wani wanda ya zo zai yaƙi annabi da dabarbarin yaƙi don suna kusa da shi da yawan sojoji su shige cikin sojojinsu don a naƙasa annabi da kuma tallafa masu da makamai a lokacin da suke buƙatan taimako na gaugawa sai ga ba ko ina bane illa khaybara da barazana na biyu annabi duk inda ya tafi yaki kuma khaybara tana kusa da su za su iya zuwa su mamaye iyalan musulmi kuma akwai matsala shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dubu wannan fiffike ɗaya daga cikin fuka-fukan kafirai na haibara yasa ta ya datse shi kaga ci an yi alkawari da mutanen maka ba za su kawo ɗauki ba da ba yaƙi tsakaninmu sai annabi ya sare musu fifiki lokacin da aka shirya za a yi yakin fatahu makka kafiran makka ba su da inda za su samu agaji domin tsuntsu ka gutsere mai fifike da zai tashi ya zama agwagwa kun gano da kyau ku abin annabi ya maskiya to shine ma sayyidina umar anan saboda ya karantu kun gane ya fahimci wannan dabaran sai ya ce aje a ritsa hurmuzan fa ba asa sa'adun an luquma an bin muqarrin sai sa'ad ya tura nu'uman. ya ɗibi runduna suka je suka ritsa wannan tsukin garin hormuzan falamma wasalal nu'umanu ila rama hormuza yayin da nu'uman ya isa garin rama hormuz kharaja ilaihil hormuzan sai sarki hormuzan ya fito da sojoji masu ɗauke da miyagun makamai wata ƙatala ma'a wata ma'ahu aka dinga ɗauke ba daɗi ana kwabza yaƙi na manya-manyan jarumai fahuzimal hormuzan allah maɗaukin sarki sai ba da nasara aka karya ƙashin bayan yaƙin hormuzan wa farra ila tustar hormuzan sai ya tsere garin tustar kun gani ya taba neman mafaka wala haka bihil muslimuna musulmi suka bi shi hatta hasaruhu hunaka da suka je sai suka tsare garin gaba gabaɗe suka kewaye ta kunga ba shiga ba fita kenan wannan ma dubaran yaƙi daga annabi suka samu shi sanda ka zo yaƙin ahazab ai kafiran banu ƙoraiza sun fita sun taimaka ma sojojin taron dangi an gani haka ake yi idan kuna tare da mutane sai suka saba haƙƙin zamantakewa suka mara maƙiyanku baya kar ku yadda a shigaltar da ku da na kusa da ku ku bari na wajen da suka zo wannan ɗaukin ku danne su tukuna idan kuka danne su kun ga waɗancan ba za a samu gudunmuwa ba kenan ko sai ku dawo ku danne su suma annabi da Allah maɗaukin sarki ya taimake shi ya kar waɗancan arna na taron dangi ya kai su ƙasa da ya dawo shine mala'ika jibiril yake cewa manzan Allah a yanzu ku hakkun aje makamanku ne ai da karun mala'iku ba su aje nasu ba annabi ya ce sai ina aka ce sai banu qureza ce me suka yi aka ce ai sun yanka alkawari ce a annabi ya ce la yusalliyanna ahadun illa fi bani shi shine sabbai suka je suka kewaye garin sojoji masu kai hari kan mutuwa kenan an fahimci wannan da kyau ko don ita kanta mutuwan in te ci to maza bisa kanta sabon manzan Allah kenan shi yasa ku da kanku kun ji ai an gaya ma sojojin arna cewa sahabbai suna son mutuwa irin yadda kafirai ke son su rayu Kun gano wannan da kyau ku na ibban na abdu kenan Allah madaukin sarki ya ƙara amincewa da su to sai suka je suka tsare wannan garin kamar yadda annabi ya tsare banu quraiza wa kasural qatlu min al fariqain kai jama'a an yi dauke ba dadi an yi bigegeniya da bagayya waki sun zuba an kashe mazaji dukkanin ɓangarorin guda biyu an ce a waɗannan lokacin da aka kwafsa sojojin farisa ƙalla an kashe sama da mutum dubu ɗari mun gano wannan laifi ne babba aka yi makafaran duniya fa a wancan lokacin da ku kuke ɗaukan abun wai abu ne wanda yake ɗan shafalolo babba ne shi sa yanzu duk da za su samu dama su zubar da jinin musulmi a ƙar walayi suke yi ana fahimtar wannan da kyau ko hatta qalal muslimuna lil bara'i kai da su ga irin yanda yakin ya zama ɗiban guga a zubar su zubar a zubar su zubar kafirai na zuba musulmi na zuba nan da nan sai suka roƙi bara'u ɗaya daga cikin jajirtattun sabon annabi wa kana mujabar da'awa bara'u yana daga cikin masu Allah na ansa addu'ansu da sun roƙa da an ba su <laughs> kai ma ka zama kasan wata mata ta taba sa'ada ai eh ta ce ya ce mata fili kuntuna haba tuni ya aika da ita ya mata addu'a kun gano wannan da kyau ku shi ma sa'adin ya yi kwashi ba saba taba shi ba shi ma to bar ku ci mala yake cewa urifa annahu mujabud da'awa an gano bara'u yana daga cikin waɗanda Allah ke karɓan addu'ansu ne min hadisi anas bin malikin a hadisin da anas an malik ya ruwaito anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ce kam min ash'atha agbara da yawa za ka iya ganin wani saboda rashin abin hannu har ma bai iya gyara gashin kanshi kan yayi kura ya yi dukun-dukun bai ma da abin da zai iya tsabtace shi ziɗin raini wanda kullum 'yan mayafan shi guda biyu ne ya yafa ɗaya ya ɗora ɗaya duk sun koɗe ma sun yi sufurin ko guga babu la yi uba'o lahu kai ma ba ma damu da shi ba lau aka sama alallahi la'abar rahu amma da zai roƙi Allah ko akan wani abu nan take Allah zai kubatar da shi ko menene kuwa an gano wannan da kyau ko nan take abin da ya faɗi wallahi sai Allah ya yi yana zai ce Allah ai ruwan kuɗi wallahi sai Allah ya yi lau aka sama dama ba mun da mun sun kowa shi bane hmm. minhum annabi ce daga cikinsu akwai albara ibn malik bara'u dan malik tsammanin ku bara'u dan azib wannan bara'u dan malik akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da hadisin a lamba na 3854 wa qala hasanun yace wannan hadisi ne kyakkyawa to su sun san wannan hadisin da suka ga kafirai sun ja mumini sun ja mazaje na zuba a ƙasa sai suka ce ya bara'u akasim ala rabbik ka roƙon mana ubangijinka la hudhim ko la yuhzimannahum lana Allah kawai ya zubar mana da su Allah ya kawar mana da su Allah ya ragargaje su faƙala sai bara'u ya ce Allahumma ihzimhum lana Allah ka wargaza mana su wastashhidni kuma ka ansa shahada na a cikin yakin kaji ba in kai ne zai gaci Allah ka sa in zama halifa dan ka san me za a ansa su ba nan ne a gaban su yan duk wanda ya san shi mujabar da'awa ne in ya tashi roko zai roƙi Allah ya sa ya zama kansalin roko ne madadin ya roƙi aljanna kaji shaya shasha shi yanzu wannan me ya roƙa aljanna ya roƙa a fawaye da wayo a kai baka san hadisin annabi da ya ce shahidi daga san da aka caɓa mai tsara jini na fallatsa za a nuna mai gidan shi a aljanna ba za a ɗaura mai aure da 'yan mata saba'in na aljanna kai ka san 'yan mata? eh? a baka san 'yan mata ba na shi ne kake saba'in na aljanna hurul ini ɗin nan dai na fito da harshe ka bi Allah kawai na ga wasa da <laughs> nan da ke sannan za a ba shi shetan mutum saba'in daga cikin dangin shi za a gafarta mai dukkanin zunuban shi kuma sai an nuna mai gidan shi aljanna wallahi kafirin shi fita jikin shi Allah ya ce mu hala ce wa kanal bara'u yau mai izin katala aksara min mi'atar rajulin a wannan yaƙi sai da bara'u ya zubar da arna jarumai sama da ɗari mubarazatan wanda ake yaƙin gaba da gaba ba wai ana cudewa ya ji samu wani tsari shi gudu ba arne zai fito ya kirari ya ce idan akwai wanda ya isa jarumi ne a cikin sahun musulmi ya fito bara'u sai tsalle ya fito kankace haka ya sauke mai kafaɗa ya zubar da shi a Nama. wani ya taso ma bara'u ya kai shi wani ma ya taso bara'u ya kai shi haka haka haka sai da ya kashe sama da ɗari ba kawai addu'an ne ake an samu shi ba akwai aikin da ya yi ƙuli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ma kai kana nan kana kwanci Allah ya sa ka zama mujabar da'awa ko beli kaje ba za su baka ba an fahimci wannan da kyau ku. to shine sai ya yace fa hazamallahu al-hurmuzan ainan Allah maɗaukin sarki ya tuntsirar da yakin hurmuzan wa qaumahu da waɗannan dakarun nashi hatta dhaqat alaihim biladuhum kai da suka ji kaifin kan sakali a hannun dakarun annabi wallahi garinsu ne amma garin sai da yi masu kunci watalaba rajulun minal fursil aman nan da nan wani daga cikin mutanen farisa ya lallabo ya ce da allah saka ya cikin alfarma min abi musa ash'ari a wajen abu musa ya kamun kafa ya ce a sa shi a cikin alfarma da iyalan shi da dukiyoyinsu shi kuma zai nuna masa hanyar da za a ci garin da yaƙi saboda an rasa ta yadda za a shiga garin ti an rasa ta inda za a bullo masu shi ne ga kai irin wannan kisan da ake masu za a kai gafa a shiga garin shi ne lallabo sai ba da kan shi fa'atahul aman abu musa ya ba shi aminci fasara ya المسلمين على مكان alama kanin sai wuce gaba yana nuna ma musulmi hanya wanda ta wannan hanyar ne kadai ya dukkulunan minhu ilal balada za su iya shiga su su kurkuda su shiga wannan garin wa huwa madakhalul miyahi ilaiha shine ta hanyar fadama fadaman garin kun gano wannan da kyau shi yasa amma ka shigo ta nan bata shiga ba ka gaya masa su bi ta baya akwai fadama da za su tsallaku aikatan ya raba su kun gano wannan da kyau ku mm, akwai mashigin ruwa ko ba ku fahimta ba to haka nake so ta hanyar ruwa ne Fana da fanadaba al'umara'un nasa ila zalika da ya nuna masu wannan hanya kwamandojin yaƙi sai suka zabarar da jarumansu suka kwaɗetar da su fanta daba jama'atun mina shuju'an nan da nan jarumai suka tsumu suka tunzuru wannan jawabi da aka yi masu kasan soja in yana shan mora yana ƙara menene ka na ta zanzarin shahada kun gano wani da ke ko jikin shi na kadawa yadda ka san ya sha hankufa kan ka ce kobo suka rika yin sufa fadakhalu ma'alma suka fada cikin ruwa ruwa na jansu yana gudu da su yana jefa cikin manyan duwatsu suna tambul suna karabi nan hanyar ne kaɗai hanyar shiga garin wa zalika min al-layli wannan abin cikin dare suka yi wa ila ilal bawabin har suka shigo cikin garin suka lallabo suna jin jiki suna jan kafa suna kaza har suka zo kofan gari ga sojoji da ke tsaron bakin gari lohun suka bi suka fada da su suka kashe su wa fatahul abuwa ba suka bi ƙofofin garin duk suka buɗe su wa kabbaral musulmuna musulmi suka ɗauki kabbara baki ɗaya fadakhalul bilada suka shigo garin wa zalika qariban min waqtil fajiri. dab da alfijar suka shigo garin inna iza nazalna bi sahati qaumin sa'a sabahul na. haka annabi da ya shiga khaybar kun san da safe ya shiga ya zo cikin dare ya zuba sojoji suka kwanta suka rufa suka ritsa garin gaba daya da garin Allah ya waye annabi sai ya ware bataliya biyar ɗaya gaba nan ɗaya wannan dama da hagu haka wata bataliyan guda biyu ga ɗaya tsakiya suna tafiya suna rawan daji yahudawa wannan ya fito zai je gona wannan ya fito zai je ofis wannan ya fito zai je kasuwa suna kyallara ido su ga sojoji sun kewaye garin ga wasu suna shiga ko'ina sai suka ce muhammadun walla muhammadun wal khamis suka ce an shiga uku muhammadu ne ya duro mana da sassafe da rundunan yaki dan suna ce ma alhamis aljunud annabi ya ji daɗi ya kabbara ya ce haribat haibar ya ce haibara ta rushe an ci haibara da yaki inna iza zalna bisa hata kawamin domin duk garin da muka yi mai irin wannan shigan burtun fasa a sabahul munzarin lalle sun hadu da mummunan asbahi kuwa to matsalan da ke faruwa mutane ba su san yakin khaibara ba ɗauka ake yakin khaibara wai daga nan ne aka ce khaibara da yaki kai qal'a qal'a ce gari gari ne a cikin ta kuma kowane gari da ganuwa kowane gari da sarki kowane gari da mayaka mun karanta yakin khaibar kusan kasar hamsin ban gano wannan da kyau Allah ya taimake mu to ai gab da sallan asuba aka bude tostar wan shagalu bil qitali musulmi sun shagala da yaki hatta tala'at alaihim shamsu hasi da rana ta bullo walam misallul fajr kaje sallan alfijir ba sa'ad ya ce wallahi da ya mallaki duniya da abin da ke cikinta a ansa a ba shi daman yin wannan sallan asuban da ya fi so ya shiga damuwa na rasa sallan asuba a kan lokaci amma aikin wasu ke amma kai tsakaninka da allah sallah nawa karaza kuma baka damu ba kuma baka aikin kowa aikinka kake yi wani ma aikin gadi yake akwai wanda zai je yana taɗi da budurwa ya rasa sallah ba kun gano da kyau ku in kana neman dan asara ka samu wannan dan bai kamata wannan yarinya ta aure ka ba don ba ka sallah an tambaye take ke ya sunan saurayinki ta ce ar kala anas anas ya ce haddartu inda mana hadati hisni tustar yace ce na zo dab da katangan tustar inda ida'atul fajiri lokacin alfijir ya fara ketowa washtadda ishti'alul qital yace wutan yaki a lokacin ne ya ƙara ruruwa falam ƙadiru ala salati dakaru ba samu daman tsayawa yin sallah ba falam tusalli illa ba'dar tifa'in nahar ba iya ba iya ba falam nusalli ce ba mu samu daman yin sallah ba illa ba'dar tifa'in nahar sai bayan da hantsi yayi dodar na ha wa hannu ma abi musa ce mun yi sallah abu musa ne limamin mu halana aka buɗe mana gari wa qala anas anas ce wa ma yasurruni bi tilka salatu duniya wa ma ha. ya ce wallahi wannan sallan ko wannan sallan kaga ba kan lokaci ne ita ba to ta fi man duniya da abin da ke cikinta domin me ya tsaye da mu ba sallan ba aikin Allah kaga wani irin abu mamaki wancan yana cewa shi ya samu sallah kan lokaci ya fi mai shi kuma wani yana cewa ai ma wayan da aka yi sallan na ma ta fi duniya da abin da ke cikinta saboda an tsara makogwaron arna da ke cewa kar a yi sallah kaji mazaji ko kuma waɗannan ne ƙato zai zo ya sa baƙar riga kawai yana zawo yana zaginsu yana tsalle yana gwatso yana zaginsu sau da kawai wani jahili ya ce mai zagin bai addini ne kawai a ce ba za ka yi addini ba sai ka zagi waɗannan kawai saboda wani ya zauna ya shimfiɗa ma ƙarere waɗannan arnan ne tarihin musulunci zai keto su su bar wannan tarihin wuce salin alin ba su gurbata shi ba kawai sau da an halattar mai duk wani salin iskanci an ce zai iya yi ba komi ya ci bulus shi ne zai tasa sabon manzan Allah da cin mutunci layi kyauta wani hadisi ya ce rawahul bukhari al bukhari ya roshi mu'allakan a kitabul khaufi babu salati inda mana hadatul husuni kubaila hadis ya kawo hadisin dab da hadisin 945 sau da hadisin ya kawo shi mu'allakan ba tare da isnadi ba Allah ya samu dace da wannan yaƙi ya yaƙi kuma aka shiga garin tustar haba wa farar hormuzanu ila kala'a sai hormuzan ya ƙetare ya sheka ya je shige wani katanga wata ganuwar haba bi a hul jama'atun minal al-abtal nan da nan wasu daga cikin jarumai suka bi su fasara yarmi bistiham to ai yana daga cikin sharp shooters haba hurmuzan yadda ka san tsuleha haka yake jarumi ne shi kadai zai fasa gayya shi kadai sarki ne don suna yaba mashi a lokacin wajen iya harbi da kibiya idan aka zo za a yaƙi garin shi yana daga cikin sojojin da ke hawa kan ganuwa suna harbin makiya kafin su gama tattaruwa su shirya yadda za su yaƙi sun ƙarar da kowace irin runduna ne in ta zo haka suke to an bi shi kuma yana ɗibge da bayan shi gaba ɗaya ya ɗaure da kibiyoyi ne da yawa gudu yake amma yana juya kuma yana harbi yana masabai dauki daidai shi ne da ta ƙure suka kewaye sai ya haye kan dutse ba ta yadda za ka iya hayowa ka biyo ta baya ka samai shi kuma yana fuskantar ku ga dutse gaban shi ko kun harbo kibiya zai duka shi kuma da wahala ya harba bai samu ba sarki hormuzan mun gane to shine fa asabal bara cikin waɗanda ya harba a wannan yaƙi fasarar yarmi bisiham ya riga su da kibiyoyi fa asabal bara ibn malikin a ya harbi bara ɗan malik ya kashe shi wa majza'ata bin thawrin da majza'a dan thawrin wani jarumi ne shi ma ya kashe shi faƙata lahuma nan take kashe su wa qala lahumul hurmuzan hurmuzan ya ɗagaye babban murya Ya yace ina ma'i mi'ata sahamin Ya ce yanzu haka ina da kibiyoyi sama da ɗari wa hu la yataqaddamu ilayya ahadin minkum illa Ya ce wallahi duk wanda ya ƙarfin hali daga cikin ku ya matso ni sai na aika da shi barzo fama kuma asari kama ni ba zai muku wani amfani ba iza qataltum minkum mi'ata rajulin in na kashe mutum ɗari a cikin ku me amfanin kama ni kuma daga baya qalu suka ce fa ma za rit to me kake so qala yace to aminuni ina son ku bani aminci ne hatta usallimakum yadi in kun bani aminci to zan yi saranda in miƙa hannuna ku kama ni fatazhabu bi ila umar ibn al-khattab kuma ka'ida na biyu shine in kun kama ni kai tsaye sai wajen umar fayahkuma fiyya bima sha'a umar yaman duk hukuncin da ya mai dadi fa ajabu ila zalik suka ansa suka ce ba matsala walamma wasulul madinata yayin da suka isa madina da hormuzan fasaddu qasadu manzila umara sai suka nufi gidan umar kai tsaye falam ya ji dohu da aka je gida ba samu umar ba wa an annahu fil masjidi sai a gaya masu umar yana can masallaci falamma qasadul masjida suna zuwa masallaci wajudu ko wajaduhu na'iman fi nahiyatin minhu sai suka samu umar a can wani kwana a masallaci ya ya samu ya kwanci shi yana bacci shugaban duk duniya wanda ya tura ana yakan amerika da ingila yin wancan lokacin yana a masallaci yana bacci shi faƙalar hormuzan hormuzan ya ce aina umar kai ina umar ɗin fa'asharu ilaihi sai suka nuna mai ga umar can wa hafa hafadu aswatahum sanda za su yi magana ma sai da suka sauke sautinsu hatta layu kuzuhu don kada sautin sai ta da umar yana bacci kaji ladabin abai ko faƙala sai ce ainihin hujjabuhu ina protocol yake wanda in aka zo su za su ka ba ƙarasa a wajen shi ina pa inawa inawa mun gano wani da kyau ku wa ainihin hurrasuhu ina dakaru hurras masu gadi ina birazan shi babu birazai kalu suka ci a laisa lawo hajibun bai da irin waɗannan masu bangabangan bambanke mutane wala harisun kuma umar bai da wani mai gadin shi kun gano da kyau ku za mu zo za ku ji a lokacin zan wani irin kwalliya ya zubo aka taho da shi da ya ga wannan kawai sai zubar da su kawai fastai kada umar min aswatihim wannan tattaunawan sai ta da umar wastawa jalisan ya zauna a zaune faƙila lahu ka ce ranka ya dade ha za hurmuzan ga hurmuzan mun zo da shi wallah sai sahabban annabi sarkin arna ma suke kawowa su zo da shi mun ga wani da kyau ku to yanzu tsakani da Allah to me za a ce a waye gari a ce imamu madadin ya hau kan tanka kuma a to ni na kasa gane inda wannan labarin zai kasance ya za a ce madadin imamu ya sa a je a kamo ɗagutu kuma sai a ce ɗagutu ya kamo imamu anya ba imamu ba ne ɗagutu ni ba na fahimta ne amma kila ku fahimta fa me ma alaysa minkum rajulun rashid ya za to yanzu Umar ya sa an je an kamo sarkin arna an kawo shi kuma shi kadai aka kawo shi to idan aka juya tarihin ya maimaita kanshi kun gano ne da kyau ko to koko shi wancan ma da aka kama aka rabu da shi shi ma za a je a ce ma mai gida haza hurmuzan eh ina ganin kamar haka akai to amma dai bari mu ci gaba faƙala umar umar ya ce ma hujjatuka hurmuzan menene hujjanka wa ma uzuruka kai ko me uzurinka fi naqdikal ahada marratan ba'da marra kayi alƙawari ka saba kayi alƙawari ka saba kai ne uzurin kawai kun ji gwamnatin islama ko yan tsakanin da Allah duk makircin da Abdullahi dan Ubay ya rika yi ma annabi sanda aka zo aka ce ga gulman da aka ji yana yi annabi ya tambaye shi dalili ko bai tambaye shi ba ya tambaye shi yanzu ga hurmuzan an kawo madadin kawai sabai su dingame kulli amma umar sai tambaye shi me ka, kaji musulunci ba ka yanke mutum hanzari ko ka yanke mai hukunci kai tsaye ka hukunta shi kai baka ji ta bakin shi ba in dai addinin da annabi ya zo da shi ne ba wannan shari'a ta in kuma addinin waɗancan ne to kaga su ba san mu ba mu san da Qur'anin sai kyawa ba in dai wannan da aka saukar tsakanin maka da Madina ne mun iya to babu irin wannan karatun a ciki in kuma sun ce akwai ka ce to mu dai a zuwa kama dan yatsan ma a dangwala mana wajen an gano wannan da kyau ku ko mun gode ma Allah cikin su ba wanda ya koyi Qur'ani ko ya koyi hadisi ba wanda ya iya su abinda suka koya daban da musulunci ya zo da shi shi kuma daban an fahimci wannan da kyau ku in an matsa mu matsa Allah ya sa mu dace faqala al-hurmuzan hurmuzan ya ce a hafu an taƙatulani kaga wancan an san ba fa an samu tambayin da aka yi mashi don bi ma waiwaye ta sai ce ya daɗe daidai abinda ke tsorata ni shine kaka kashe ni Kabla an ka kafin baka labarin me yasa na warware alkawari qala sai ce lata takhaf kaga an bashi aminci kakka ji tsoron wannan ba matsala fatsalabal hurmuzan al-ma'al ya ba sai hurmuzan yace ce tutuwan kai daidai ya bani ruwa in sha fa'utiye bilma sai aka kawo mashi ruwa fa'akhalahu ya ansa ruwan waje alat yaduhu tar'adu hannun shi suna kaɗawa haka ya tsorata waƙala ya ce inni a khafu an ukutala wa ana asharabu ya ce ranka ya daidai tsoro nake ji sai na ɗaga kai ina shan ruwa a kashe ni ce gaskiya ina tsoron shan ruwan nan faƙala umar sai umar ya ce la ba su alaik hatta ta sharaba ba matsala ba za mu kashe ka ba sai ka sha ruwa ka ƙoshi tsab sai mu kashe ka kaga yanzu ya samu ne aminci fa'alƙal kada hawal ma’ufihi ya jifa da wannan kofin da ruwan duka bai sha ba kaga yanzu ba sai ya sha ne za a kashe shi ba to bai sha ba kasan ba a sa shugaba sha sha sha ai inda ku ya zama daskin da riɗi kun samu matsala gano nan da kyau kaga yanzu a shi hurmuzan yana da keke ba ne mutum ne mai nazari yana da foresight ya san me yake yi ya tsaye kalla da kyau ya ce a ah, <laughs> ok ina tsoron ina cikin sha ku kashe da sai ce har sai ka sha za a kashe ka sai yadda abin kawai haka yanzu ta bacci kenan ba wanda ya sai kashe shi don bai sha ruwan ba <laughs> ina fatan mun gano wani da kyau in kana da hikima zai ka zauna lafiya shine a wani littafi aka ce banza girman mahaukaci karin miwa yau sai ga wani shirgege amma big ne for nothing girman ne kawai yadda ka san me kasan su kamfu alawar larabawa buhu uku sai a ɗora mu jariri bai kashe shi Allah ya sa mu dace faƙala umar sai umar ya ce a haɗuru lahu homa ku kawo mashi wani ruwan wala ta ji ma'o alaihil katil atasha kar a haɗa mai kisa da ishi don aka wani shi aka bai sha ruwa ba zai ne zai mutu ku ba shi ruwa ya sha fafara da an ya shirrabal ma aka tirsa sami su ya sha ruwan farafada oke. farafada an ya shirrabal ma sai ya ƙi sha ruwan faƙalar homar umar ya ce in ne katiluka ni zan kashe ka faƙalar hormuzan sai ce in naka ni kai ka amintar da ni hatta asharaba sai na sha kuma wallam ashar ba'adu ko ban sha ba eh, ya za a kashe ni ruwa ne da ka ce sai na sha za a kashe ni to ni ga ruwan nan da ya ban sha ba to ya za a kashe ni <laughs> faƙala anas ibn malik anas ɗan malik ya ce sadaka ya amiral mu'minin gaskiya ya faɗa an yi alkawari ba za a kashe shi ba sai ya sha Ka gama maganin kashe shi bai taso ba ranka ya daɗe amma a zo shugaba ne zai zuba uban ƙarya duk wanda ya gani sai ce haka abin yake in kun tashi zubiwa tare za ku zubi faƙala umar sai umar ya ce wai hak ya anas ya ce amma kai can ka anas ana u'amminu man katala majza'a yanzu kana ganin ni zan amintar da wanda ya kashe majza'a walbara ya kashe min waɗannan jaruman guda biyu in bar shi sun ma'akabala umaru alal hormuzan umar sai ya juye kalli hormuzan wa kawala lahu ya ce hadda'atan kayo da rini wallahi la an hadi'u illa an tuslima ce wallahi ba zan yaudar ba sai in ka musunta ne kaɗai zan kyale ka ba wallahi ba haka ba wanda ya ji wanda ya san da magana a yi a wurin shi kuma yana daga cikin alamu na zahiran fa aslama sai musulunta walamma qila lahu yayin da aka ce mashi liman lam tuslim min aka ce me yasa tunda muka kama ka baka musulunta ba qala sai ce khashitu an yuqala aslama khawfan min as-sayf yace na musulunta ne a wancan lokaci in na musulunta za ce na ji tsoron mutuwa ne yasa na musulunta shi yasa tunda ko kama na har zuwa nan na ƙin musulunta ga abin da za ku yi kaji arne taurin kun taurin kai ko wannan bayanin karanta tarihi tabari a hadasa sana a lokacin da yake bada labarin abin da ya faru a shekara ta 17 bayan hijira ka duba tarihul islam na zahabi a abin da ya faru a shekara ta 20 a gazo ta tostar kun gano wannan da kyau ku to kusan in kun fahimci wannan da kyau malam bai mana bayanin sus ba ko yayi sai ƙetara kawai zai wasu bayanan to shine wannan yaƙi na sos fatahu sos to ga shi mariga mun ɗauko mun zo da shi an fahimci wannan domin al'umma su tsaya su fahimci wai ma tukunin mai da menene suka faru a wannan lokacin a wannan fagi gashi a cikin littafin alkamil fit tarih a jiz'in farko shafi na da 446 kila aka ce walamma nazala abu sabar alasus yayin da abu sabar ya ɗibo runduna suka sauka a sus ha shahariyar a wannan gari shahariyar shine jagora ko sarki ko kwamandan garin a hulhurmuzan ɗan uwan hurmuzan ne kun gani kamar hurmuzan yake sarki shi kuma wannan kamar ka ce hakimi ne a hatar musulmi na biya musulmi suka kewaye garin wa na wa qitala marratin aka rika dauki ba dadi in an kwafsa a koma dan shakata ƙara kwafsawa koma shakata ɗaya ba biyu ba uku ba musulmi sun kasa nasarar shiga garin kullu zalika yusibu ahlus sus fil muslimina duk wannan kwafsawan da ake yi mutanen su suke ma musulmi illa fa ashrafa alaihim ar-ruhban can sai malaman kiristoci sai suka leko ta ganuwan garin fa suka ce ya ma'ashar al-arab ya ku larabawa inna mimma ahida ilaina ulama'una yana daga cikin karatun da malaman mu suka karantar da mu cewa la yuftahu husus illa dajjal garin nan ba wanda zai ci shi da yaƙi sai dajjal aw qaumun fihim dajjal ko mutanen da dajjal ke cikin su fa in kana fikum in akwai dajjal a cikin ku fasataftahunaha tabbas za ku ci garin nan da yaki misali ku ne jagororin ku ne sojojin ku ne aka tura sai kuka ji malaman kiristoci sun faɗi wannan ya za ku yi hmm? ai sai a koma kawai koko eh sai koma makaretan dajjal ba zai ci garin da yaƙi ba mu ne za mu ci garin da yaƙi gariya kuke yi hmm, haka yi kamata ku ɗauka wani salon dabaran yaƙi ne wasara abu musa ilal basara lokacin abu musa ya kama hanya ya nufi basara minas sus ya bar garin sus a hannun wa abu sabar wasara makanahu ala ahlal basra Sus sai ya zama wanda ya zama babban kwamanda a sus shine muqarrib bunun rabi'a muqtarib bunun rabi'a ma'a ajim bin hawant su kuma sauran kabilun kafirai na farisa a lokacin sun hada a nahawint mun ki yakin nahawant eh an yi ko eh mun yakin na hawind ha ba mu yi ba malam ina muka yakin na hawind ko ka ce na hawind ko na hawand za mu tattauna shi wani uman ala ahalil kufa shi ni uman shi aka ɗaura ya kula da mutanen kufa muhasiran ahalus sus ma abe sabara wazir muhasiran ahalil jundu ya sabo shi kuma zir aka sa shi da sojoji suka kewaye mutanen jundiya sabuwar kunga yadda sabai suka kakkatsa kansu ko suna aikin wa suna aikin Allah ya sun tattare sun ritsa su sanda sabai suke wannan ba bacci sun babar iyalansu ne a can wani kafiri a nan fasiki jahili ya zauna yana ta zindima ma waɗannan zagi a sanda irinsu bai iya bacci suna yaƙi iyalansa sun yi nesa da su amma kai nan kana nan kana zina da 'ya'yan mutane kana zagin bayan Allah ka gama yin da za ka yi nasara faja a kitabu umar bi sarfin nu'uman ila na hawand nan da nan sai ga takarda daga na umar cewa nu'uman to ya mazi ya koma hawand min wajihi zalika nan take fana washe humul qitala qabla masirihi yaƙi ya kwafsa an fara buga yaƙi kafin ya iso fasaha a haloha bil wana wa shuhun wa a lokacin sun yi irin wani hayaniya ga musulmi har aka yi yaƙi kuma suka fusata musulmi wa kana safi bunu sayyad ma'al safi dan sayyad yana tare da musulmi fi khailin nu'uman cikin dakarun nu'uman fa'ata safi babu sus kafin a wuce sai shi safi ya tafi kofan garin sus fadakka hobe rijili ya jaye tokaru kofan wakala ce ifta bazar a huwa gadban ya irin karjajin nan na sojoji ce kai mai gari kofa bude ta fataƙatta atis salasili sarƙoƙin da aka rufe kofan da ya suka kakkatsi wata kassaratul aglal kwaɗinan da aka sa aka rufe su ga tsitsinki wata tahatul abuwa ƙofan ta buɗe kai tsaye wadda halal musulmuna musulmi suka shiga wa alkal mushiriku na bi aidihim suka waye gari suna ta kama mushirikai wa nadu as-sulhu sulha arna suna sulhu sulhu sulhu fa ajabahum idza zalika al-muslimun kaji arna ma in suka ce yi sulhu musulmi suna cewa me ai kun gano na arna in suka ce sulhu musulmi suna cewa me ai yasa in ka saki aka ce sulhu kake ko sai Allah ya dora ka akan wanda kake ciwon bi isa ya sulhun ba in ya ce a sulhu zai ka ce a zo a zauna mu ji akan me za a yi mun gano na da kyau ba da ma da khaluha an watan bayan musulmi sun shiga garin an ce su da yaƙi waktasamu ma sabu musulmi suka raba duk abin da suka samu a garin sun maftara ko fasarar nu'uman hatta a tana hawan musulmi suka rarrabu bayan an ci wannan gari da yaƙi nu'uman ya tafi na hawan da na umar ya rubuto takarda cewa ya tafi can wasarar muktarib hatta zala ala jundiya sabuwar ma'azir shi kuma muktarib aka yi kwashi mutanen shi da shi da zir suka tafi jundiya sabo wakila li abi sabara haza jasadu daniel lokacin da aka ci garin sos da yaƙi sai aka zo aka ɗauko gawa na wani da ake ce ma daniel mun gana ce wannan gawan daniel ne fi hazil madina a wannan gari ya ce wa ma alayya bi zalika ba wani abu da zan yi da shi fa fi aidihim sai ba kafiran da gawo wa kana daniel kadal lazima wahi faris ba'ada bukhta nasar lokacin da bukhta nasar ya ragarraga da baitul maqdis to sai shi daniel sai ya koma bakin teku da rayuwa falamma hadararhul wafatu lokacin da ya zo mutuwa walam ahadan alal islam bai taba ganin mutum ɗaya wanda yake kan musulunci ba akrama kitaballa littafin Allah da ke hannun shi sai ga kiman shi amma lam yajibuhu bai ga wanda zai an sai ba addinin shi lantana ya bashi littafin Allah fa qala sai ce ma ɗan ɗan shi ita sahilal bahar ɗauki littafin nan ka tafi gaɓan teku faqaziffa bi hadar kitaba fihi ka zuba littafan a cikin teku fa akhadahu al-gulam yaron ya ansa littafin wa gaba anhu wa ada ya dan je buye sai ya dawo wa ya ce kada fa'altu baba je na jefa qala sai ce wa ma na albahar sanda ka jefa ya ga kaga teku yayi sai ce ma ashe an ba abin da teku yayi ba sai daniel ya fushi wa ya ce wallahi ma fa'alta alladhi amartuka bihi ƙarya kake abin da nace kai ka yi ba fa kharaja min indihi wa fa'ala fi'latahu al-ula ya ƙara yin abin da ya na farko ya je dan ya dawo fa qala yace kai ra'aita al-bahra sana'a sanda kace ka jefa wannan littafin Allah a ciki ya ce kun yayi qala yace maja wastafaqa ai ruwan ya haɗu ne ya rimi sai kuma ya koma normal fagadi ba a shaddu min ula. sai daniel ya fushi sama da wanda ya na farkon wa kare ce wallahi ma fa'altar da zai amartuka bihi kariya kake yi, abinda ni ce ka yi ba ka yi ba fa'ada ilal bahar sai yaren ya tafi tekun fa'alƙahu fihi sai jefa littafin fan falakal baharu an al'ardi wan fajar lahul arda an mithalar tannu sanda ya jefa sai tekun ya rabi biyu ƙasa sai ta tsagi yadda ka san tanda littafin ya shige ciki sannan sai ruwan ya koma yadda yake fahawa fiha littafin ya fada ciki sun man tabakat alaihi sai ruwan ya koma yadda yake waktalatal ma ruwan ya koma yadda yake tsab bayan kasan ta rufi mara ja ilaihi wa akhbarahu bima mara'a yayin da yaron ya dawo ya gaya ma Daniel abin da ya gani sai ce al'ana sadakata yanzu ne kai gaskiya wa mata daniel bin sos daniel a garin sos ya rasu wa kana hunaka taski bi jasadihi mutanen garin sai suka bar gawan shi suka busar da ita suka ki su binne ta duk in aka yi masa fari sai su ɗauko gawon sai su aje ta sai su rika roƙon Allah ya shayar da su ruwa ga Daniel a cikinsu fasta'adhanu Umar fihi suka nemi izinin umar ya bar su da wannan gawan umar ce ku ta sha karya mara bai dafa ne sai umar ya bada da izini nan take aka binne ganin gawan daniel za mu tattauna waye daniel subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum